أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu in uwan musulmi tare da ku muna jaddada mu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya saka mu kuma da wata irin kyauta mai baiwa mai girma ta samun haɗuwa da ku a kowane lokaci tare da fahimtar da junan mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma yarda ita muna fata ga Allah ya ƙara mu samun baiwa ta fahimta na addinin shi da kyawo da kuma samun damar aikata ayyuka irin wanda yake so don mu dace da abubuwan da ya mu alkawali na wannan duniya din da na lahira bi haƙƙi muhammadin wa alihi na tahirin in o musulmi muna nan cikin bayanin alaƙa tsakanin duniyar nan wadda muke cikinta da duniyar lahira wadda za ta zo wadda take jiran mu mun sani alaƙa kamar da muka bayani cikin darasi wanda ya wuce cewa akwai alaƙa ta haƙiƙa wadda ta haƙiƙan ma da muke nihi ta ɓoye wadda mutane ba su iya gane ainihin wannan alaƙai ma'ana mutum bai iya shi'urin cikin jikin shi cikin ihsas ɗin shi wai cewa ga irin alaƙa ya gane ta bayyane kuma ba wai shi nuna cewa wai don misali baka iya gane da shi'urinka mu ce wai wannan alaƙa babu ita samsam kowa ya sani musamman wanda suka yi imani da Allah Allah subhanahu ta'ala yana gaya mamu yana misalta mu cewa lalle abubuwan da muke aikatawa din da aka ce kamar gona ce muna shuka abin da muka shuka ne in na kwarai ne za mu gan shi na kwarai in na banza ne zai bayyana na banza a ranar lahira kenan muna gane wannan abin lalle yana da haƙiƙa shi yasa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa yake cewa ku ji kyakkyawan misali inda Allah subhanahu wata'ala ke badawa yake cewa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yana cewa waɗanda suke cin dukiyoyin marayu wa iyadu billah wanda suke cin haƙƙin dukiyoyin marayu wanda aka bari mahaifansu sun tahi sun bar su sun bar musu dukiya don in sun girma su yi amfani da ita sai su su zo su kama wannan dukiya din su sarrafa ta yadda suke so ba tare da haƙi ba ba tare da an kamar yadda Allah ya ce wani wuri cikin suratul nisa din dai sai in sun kasance talakawa suna iya amfani daidai miƙdarin inda ba zai zama israfi ba to mu sani sai suka kama wannan dukiya ɗin da gangan suka ci kamar ni na ga wani daga cikin mutane wanda aka bashi dukiyar marayu zan ki? morewa cikin wannan dukiya ɗin yadda ya ga dama a ƙarshe sai abin nashi bai kyau ba to a wannan duniya din yana da mummunan nashi sakamako amma mu sani haƙiƙa ran lahira mi Allah ya ce yake na yana yi kamar yana ne yana cin wuta ne cikin cikin shi ma ya na fi butunihim nara ba sani ba wuta ce suke ci sannan kuma wa sayaslawna sa'ira sannan za a sa a cikin wuta wannan sa'ir wadda Allah subhanahu wataala ya musu tanadi anan ne muke gane amsa cikin waɗanda suke wata tambaya suna wata irin tambayoyi inda suke cewa ya ku malamai na addini muna tambayar ku yaya za ku ce Allah subhanahu wa ta'ala zai sa mutum cikin wuta har abada kamar yadda aka ba wasu alkawari wanda ba su bi Allah ba an ce za a sa su wuta sai aka ce mi khalidi na fiha abada za su dawoma a ciki alhali a wannan duniya ɗin duka shekara nawa ne suka yi suna sabo ran lahira kuma ta yi tsawo duniyar lahira ta yi tsawo in suka shiga shi kenan abada kenan shekaru aru aru za su zanna a cikin wannan wata ɗin alhali duka shekara mu ɗauka cewa shekara saba'in suka yi suna rayuwa to shekara saba'in shekara nawa ne suka fara aiki wanda yake na wajibi bayan balagasu daga wasu shekara duka in ka ƙirga bai wuce ka samu shekara hamsin wanda suka yi ƙwararra suna cikin balagasu wanda Allah subhanahu wa ta'ala wannan lokacin yake rubuta aiki zunubi da na sabo to me yasa za a yi musu azaba wadda ta hi ɗauruwa ba nan sun yi bauta ko kuma sun yi sabo na shekara hamsin amma can an yi masu alhali rana ɗaya tarar lahira ma ta yi wannan kun namu to balantana ka ɗauka shekaru kaga wannan kamar sai a ce Allah ba adali bane tambayar da suke kenan Allah ba adali bane ina adalcin da kuke cewa na Allah subhanahu wataala a nan muke gane hakikanin cewa lallai Allah adali ne bayan mun shi wannan aya din saboda mi mutane suka san kici cikin rayuwarsu nan duniya wuta ba sani ba an hana su amma wuta suke ci a nan ne aka ce saboda mu gane ainihin irin wannan bahasin a immanmu manzanninmu sun zanki nuna mu cewa su suna son mu ci haramun kamar yadda muka san wani abu ne ga yanan wanda muna da yaƙini mugun abu ne mu nisance shi mu gudu daga gare shi kamar da su suke ganin haka nan mun taɓa muku bayanin cewa su suna ganin yanzu kai kwalbar giya ka ɗauke ta kana gani wani abu ne mai daɗi mai zaƙi mai sa kwanci hankali mai wasu abubuwa da can daban irin wanda masu shaye-shaye su suke gani alhali su waɗannan muminai waliyai su mai suke gani suna ganin wani mugu abu ne gaba gare su suna ganin wata wuta ce gaba gare su suna ganin wata guba ce gaba gare su saɓanin shi wancan shi yasa mai wanda yake da haƙiƙanin imani na Allah zai gani yana ganin abubuwa ƙarara irin yadda Allah subhanahu wataala ke sanya gansu shi yasa ba zai kusance su ba ba zai kusance su ba ko kaɗan balantana wai har ya sha ko ya amfani da su to mu sani Allah subhanahu wataala kamar yadda ya nuna cikin ayoyi daban-daban waɗannan mutane me suke yi suna ci ma kansu wuta ne ba sani ba sannan kuma in ka ɗauki da ayoyin da Allah subhanahu ta'ala ke cewa Wala ruddu la'adu limanhu anhu kenan ko da za a bar su ma irin shekarun adadin shekarun lahira misali za su dawwama ne cikin wannan ayyuka nasu dan ba za su bari ba komai aka juya aka gwada musu aka ba su tsoro duk su bari ba za su bari ba sai riga sun riga sun narku cikin wannan sabo din to yaushe zaka cewa wai sun shekara kaza amma can wannan za a yi musu har abada kaga wannan kana gane haƙiƙanin adalci na Allah subhanahu wataala sannan a yanzu abin da za mu je a gulguje cikin shi saboda duk wani ba zai da muka gani nan wurin inda zamu mu zanna yana buƙatar wani littahi ko wani ba zai da muke gani irin wannan da aka kawo cikin aƙida ba ka rasa littafi musamman saboda shi yanzu mu ɗauka cewa tsakanin alaka duniya da lahira sai kaga cewa akwai littattafai musamman waɗanda suke bayani tsakanin alaƙa duniya da lahira ko kuma bayani kan adalci na Allah duk zai zo ya kawo maka ayoyi da ruwayoyi da komai bisa kan adalci kawai na Allah subhanahu wataala amma mu anan a takaice cikin kalma biyu ko uku mun gaya mutane hakikanin mas'alai kai tsaye kuma mu shiga cikin wani bahasi wanda idan Allah subhanahu ta'ala ya bamu iko wata rana insha Allah za mu zo mu zanna wasu daga cikin wanda muka samu tawfiki mu zanna mu yi bayanin su daki daki insha Allah subhanahu ta'ala amma yanzu misali cikin wannan darasi namu muna son mu san imani da kafirci menene suke jawowa wadatar da suke jawowa da kuma azabar da suke jawowa menene tasirin su menene alaƙai imani da kafirci menene su kenan muna son mu sani aikin imani cikin samun wadatuwan mutum hakanan aikin kafirci cikin samun azaba ga mutum muna son mu san wannan hakika din muna so mu karanta cikin wannan darasi din menene hakikanin kenan imani kamar yadda muna san musan menene hakikanin kafirci me ma'anarsu malamanmu Allah ya ƙara musu yarda da ɗaukaka suna mun bayanin cewa alamar wadata mitice alama ta wadata mitice alama ta wadata ina da mi ake gane cewa wannan mutumin mai samun wadata ne a wannan duniya ɗin kuma mai samun wadata ne a ran lahira sannan kuma menene alaman asara da taɓewa wadda idan an ga mutum an san cewa wannan mutumin lallai zai taɓe a wannan duniya ɗin kuma zai taɓe yi asara a ran lahira menene alamomi kan wannan kenan kusan wannan bahasi shi ma yana da nashi muhimmanci ba na wasa ba saboda mi saboda mu dukanmu za ka samu mutum duk wanda aka halitta ƙoƙarin shi ya samu wadata hatta kafirai hatta kafirai waɗanda ba su yi imani da Allah ba za ka gani menene neman su a wannan duniya ɗin samun wadata samun jin daɗi mutum an same shi saboda son jin daɗin shi da son hutawar shi yasa duk wani cigaba da ke samu ta wannan hanyar ne duk wani abin da zai kawo sauki cikin rayuwar dan adam mutum yana kokari cikin ya tashi ya ga cewa ya samu wannan sauki din saboda haka nan kenan a wannan darasi din muna son mu san me yasa wata babbar tambaya me yasa ko kuma yanzu mutumin da za mu ɗauka mai imani imani gare shi amma sai kasance yana zaluntar mutane yana aikata manyan sabo shi wannan mutumin yaya yake da mutumin da kafiri ne shi bai imani da Allah ba amma mu yake yi ayyukan kwarai taimakon marayu yi ma mutane magani kyauta ko da taimako kulawa da abin da zai kawo ma al'umma samun nasara da samun hutu taimaka musu ta kowace hanya yanzu wannan kafiri inda wannan mumini ya suke a ran lahira ya ne suke ya ne wannan tsarin na rayuwa wannan mutanen zai kasance a ran lahira wannan muna son mu sani kenan ana wurin dole mu san menene imani dole mu san menene kafirci dole mu sani kenan dole mu san shin ayyukan mutane tunda wannan duk ayyuka ne suka yi wannan yana aikin banza tare da cewa yana da imani wannan kuma yana ayyuka na kwarai tare da cewa bai da imani kenan shin ayyuka suna da alaƙa cikin samun nasara na mutum in har mutum suna da alaka cikin ba mutum nasara to ya aka yi yanzu a ran lahira kenan wannan kafirin shi zai shiga aljanna wannan kan mumini shi zai shiga wuta ko koya ne al'amarin yake idan ba mu san amsa ba to za mu zo da amsa ta musamman wadda take nuna mu cewa haƙiƙanin aiki yana da nashi muhimmanci amma mu sani shi ma imani yana da nashi muhimmanci a nan wurin kahin muke shiga ba da amsa za mu yi ishara kan tarihi wanda aka samu na malamanmu wanda suka zanki tattaunawa game da irin wannan zance ɗin tun kenan shekaru da suka wuce tun bayan zuwan musulunci yana sabo kenan bayan zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun wannan lokaci ɗin akwai bahasi na malaman zance wanda aka samu da aƙidunsu wanda za mu zo da bayanin wannan cikin darasi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين